والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحج الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وللشيخ الإسلام ابن تيميه كلام جيد wato shekul islam ibn taymiya yana da wata magana mai kyau muta'alliqu bi hadha al-bab wanda yake da alaƙa da wannan babi din la ba'da min naflihi bi rummatihi babu laifi wato a ciran toshi din gurungum din shi a ciran toshi qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama wa ma wa ma hadha fa ahlus sunna yastamiluna ma'ahum al-adl amma duk da haka kaga su ahlus sunna suna aiwatar da adalci tare da su wal insaf duk dai da adalci suna da insafi ahlus sunna wala yuzlimunahum ba sa zalunta yan bid'a kun gane ai wato ahlu suna suna tsayar da kowane dan bid'a yanda yake babu kari babu raki inna zulma haramun mutlaqa domin lalle zalunci haramun ne kai tsaye kamar yadda ya gabata bal ahlu sunna li kulli ta'ifatin min haula khairun min ba'dihim li ba'd hmm. a su ahlu sunna ga kowace bangare kowace kungiya daga cikin wayannan wato ahlu sunna sun fi alkhairi fiye da sashen su ga sashi wato tsakanin sufaye da shi'a ahalin sunna sun fi yin adalci ga sufaye fiye da yadda su shi'a suke adalci ga sufaye wanda sufaye suke adalci ga shi'a wato mana duk ƙungiyoyin nan na bid'a wato suna zaluntar junan ahalin sunna kafa adalci gare su fiye da yadda suke mu'amala da junansu yace ah, balhum lirafida khairu wa'ada lil su ahlus sunna su ga 'yan shi'a sun fi adalci ne ba da mai fiye da sashen 'yan shi'a eh, wato 'yan shi'a ga 'yan shi'a mazala ce su 'yan shi'a ismailiya da 'yan shi'a imamiya to su ahli sunna sun fi adalci gare su fiye da junansu وهذا مما به wannan yana daga cikin abin da su kansu yan shi'a sun sufaye su waye su da kansu suke yi tarafi cewa ahli suna da matsar adalci waya kulun suna cewa antum kunana. suna cewa ku din nan kuna mana adalci mala yansu ba'duna ba'da abinda sashen mu baya mu sashe adalci da shi wa qala idan fi mahalli akhar ya faɗa kuma wani mahalli daban wa man salaka tariqa al-yajda duk wanda ya shiga hanya na adalci azzama man yastayiki ta'zim sai yana girmama wanda ya cancanta a girmama shi wa habbahu kuma yana son wanda ya cancanta a so shi kuma yana jibinta shi kuma yana bayar da haƙƙi ga wanda ya cancanci haƙƙin yana wato yana girmama gaskiya kuma yana tausayi ga halitta an gane ku su ahli sunna suna girmama gaskiya duk inda gaskiya yake su sun dauka gaskiya ya fi daraja fiye da kowa an gano wannan ayi suna fifita gaskiya fiye da imamansu suna fifita gaskiya fiye da malamansu an gane sannan kuma suna tausayin halitta kasancewa kaɗan biriya ba ya nuna wai ahalus suna suna so su za ka wuta bane suna neman yadda za su yi cece ka daga azaba yace wa ya'lamu anna ar-rajula wahid taqulu lahu hasanatu sayyi'at su ahlus sunna suna sane to mutum daya yaka yu ya zaman to yana da kyawawan ayyuka kuma yana da miyagun ayyuka a lokaci daya an gane shi kadai yana da kyawawan ayyuka yana da miyagun ayyuka ana yaban shi akan kyawawan ayyuka a zarge shi akan munana ana ba shi lada akan kyawawan ayyuka ana yi mai azaba akan munana ayyuka ana son shi ta wata bangare kuma a kyamace shi ta wani bangare daban wannan shine mazhaban ahlus suna adalci an gane wannan ko kultu na akwai ɗan bayani kaɗan yi eh. kultu sai na ce walaisa hada min albida a yi aibatu sururiya wannan ba shi daga cikin bidi'a. wanda a imma na sururiya suka kirkiro shi difa'an an ulama'ihim domin kariya ga malaman su da ainihin rumuz din su ala wa hiya bid'atu muwazara ku saurara shi ne bid'a na muwazana tsakanin kyawawan ayyuka da miyagu a gane kada wani ya mummunan fahimta kan wannan da gance ahlu sunna suna son mutum wanda yake da bangare guda biyu yana da kyawawan ayyuka yana da miyawun ayyuka suna son shi don kyawawan ayyukansa suna kin shi don mi don munana ayyuka dan bid'a wanda bai yi ridda ba ahlu sunna suna son shi don musuluncinsa suna bin shi don bid'ansa an gano wannan ko to kada wani ya yi tunani cewa wannan yana daga cikin muwazana wanda a imma na sururiya suka girgiro domin kariya ga rumus ɗinsu sun girgiro domin kariya ga irin su sayid kudu da irin su hassan banna da irin su wato muhammad al gazali da ire su manya-manyan malaman su irin su yusuf al-qardawi sun kirkiro muwazana don ba su kariya an gane wannan ku saboda sun san cewa daga cikin a'immansu wanda suke ganin su ne jagororinsu su ne ainihin suka kawo ainihin ci gaba a cikin fahimtar addini nasu wato akwai mutanen da akwai wanda suke zagin sahabbai daga cikin manya-manyan malaman su akwai masu zagin sahabbai akwai masu izgili ga annabin Allah Musa mutum ɗaya kadai yana zagin sahabbai yana izgili ga annabin Allah Musa alaihi salam sannan kuma yana takbirar mujtama duk duniya gaba ɗaya an yi ridda ana bukata sai an sake kalmar shahada sannan yana da aqidan qur'ani halitta ne yana da aqidan khawarij na kafirta mutane don saban Allah yana da aqidan cewa ainihin ba a ganin Allah gobe kiyama yana da aqidan inkarin siffofin Allah subhanahu wata'ala yana da aqidan cewa an samu musulunci ne tsakanin demokradiya tsakanin capitalism da kuma ainihin yahudanci an gane yana wato ma'ana ishtiraki abuwan cewa musulunci an samo shi ne an cakuɗa shi daga ainihin ishtirakiya da kuma nasaranci da sauransu ko ko ainihin demokradiyya ko abin da ya kama da wannan to yana da dai aƙidu kala-kala wanda in an tattaro su ba ƙananan banna ba ne misali an gane wani ko aha to kaga kuma shi ne jagoransu da shi suka dogara suna yaban shi amma kuma yana da wannan aibin to shi ne suka kawo wannan ka'ida na muwazana tsakanin kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka sun yi haka ne don ba da kariya ga wa'annan malaman cewa idan ana ganin malaman sun yi wa'annan laifuffuka to ai kuma suna da wani alkhairi ai suna da alkhairi bangare kaza bangare kaza bangare kaza kun ga wani ko to kada a dauka cewa magana ibnu taymiya a ce ai yana magana ne kan muwazana ba magana yake kan muwazana ba na'am na'am yace um, wal insan idza tada kaga shi mutum idan ya kirkiro wani abu cikin addini yuraddu bid'atu ana tunkuɗe bid'ansa wala yalzimu min zikri baya lizimta daga ambatan kyawawan ayyukansa ba minun fasi ya sukutu a hanabi an ba dole bane ba dole sai an ambaci mai ayyukansa kai yana daga cikin hukumansa yin shiru game da ainihin kyawawan ayyukansa wani lokaci an san yana da kyawawan ayyuka sai a yi shiru a ga ambatawa a tsaya a yi masa raddi kan biriyansa. ba dole ba ne ku ne? to cewa na yi ba dole ba idan mutum ya ambata ba muwazana kenan a ya yake zama muwazana yau idan mutum ya mai da shi ka'ida ya lizinta kamar yadda 'yan sururiya suka lizinta cewa in za ka yi raddi ga ɗan biri'a, dole sai ka kawo kyawawan ayyukansa in za ka taɓa ainihin rumus ɗinsu to ai rumus ɗin suna da kyawawan ayyuka su su ɗauka yana daga cikin jahil a zalunci a wajen in ya zama to ka faɗi ainihin ɓangaren bid'an ka yi shiru ɓangaren mai alkhairi sun ɗauka cewa baka yi adalci ba suna kiran wannan yin haka ɗin yin muwazana suna kiran shi insafi to a fahimci muwazana lizintawa dan naga da yawa daga cikin yan uwa masu da'awar salafiya sun jahilci menene muwazana idan ka zo ka faɗi alkhairin mutum ka zo ka faɗi sharrinsa sai ce to kai muwazana kenan eh yana zama muwazana in ka mai da shi ka'ida wanda in ba a yi wannan ba an yi zalunci shine muwazana yawwa na'am ah, ce wa raddu ala bid'ati da kuma raddi ga bid'ansa fi kamar yadda malamai suka faɗa a mahallinta min haula'il ulama ala sabilil misali. daga cikin wayannan malamai akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba Abdul Aziz bin Baz akwai Abdulaziz Aziz ibn Baz na'am ibn Usaymin akwai Sheikh ibn na hafi a rai rahimahullah Nasiruddin al-Albani akwai Nasiruddin al-Albani Fawzan akwai Sheikh Fawzan Muqbil al-Hadi akwai mukbir bin hadi akwai rabi'u bin hadi akwai ubaidul jabiri akwai da wasu su daga cikin malamanmu na wannan zamani walillahi don ruhum wato bubbugan albarka Allah ya musu albarka ga baki ɗayan su بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم حيث نبه او نبه الشر على تعيين wato ta ɓangaren inda ainihin shari'a ya yi nassi shari'a ya yi bayani ko ya faɗakar akan ainihin mai ayyana su karkawarij e kaga su kawarij manzon Allah ya ambata su ya faɗi irin siffofinsu da sauransu a wani ko kuma inda ya nassi akan a kan faɗin nassan jaliya nassi wanda yake ne wanda baya ya karɓar tawiri, kamar yan qadariya da yan shi'a ya fahuma ne majira, su suna gudana a magudananta su ma yan qadariya wato manzo Allah yi ya kama sunan su ma yayi nassi jaliyan an gane wannan ko ya nuna alqadariya majusu hadhihi umma yan kadariya su ne majusawa na wannan al'umma din misali sannan ga yan shi'a manzan Allah shi ma ya yi ishara zuwa gare su a gane wannan ku to duk wayannan su ma dan ka sa su daga cikin saba'in da biyu din nan ka ce yan shi'a suna cikin saba'in da biyu daga cikin ƙungiyoyin biri'a, yan kadariya na cikin su, to wannan ba kai kuskure ba na'am Sani يتأثاني ya يكون فيهم من darar على المسلمين ta inda yake kasancewa cikinsu akwai wani cuta kan musulmai da kuma batarwa ga ainihin gama garinsu hmm, da wanda ba shi da ilimi in ya zamanto an samu wata ƙungiya ta zo sabuwa wanda ƙungiyar nan tana da cutarwa ga musulmai sannan kuma tana ainihin batar da musulmai tana ɓatar da ainihin gama garin mutane ta tura su zuwa ga biri'a an gane tana tura wanda ba su da ilimi zuwa ga a misali an gane wannan misali yanzu a samu malami yana da awon malanta ya zo yana sukan bukhari da muslim yana sukan sihahu sita kuma yana fifita ainihin mazhaba na shi'a kasan wannan shi ma lalle yana cikin wannan kungiya din saboda kalmominsa da maganganunsa yana jingina mutane zuwa ga bata an gane wannan ku na'am baga ya kuna hadiya na misla hadiya sahaba ya kamata ya kasance shiriyar mu irin misalin shiriya na sahabbai inama zaka lahum annabi sallallahu alaihi wasallam iftirat al-umma a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci karkasuwan al'umma ila firat zuwa kungiyoyi daban-daban lam yasaluhu an hadhihi al-firat su sahabbai ba su tambayi annabi ya gaya musu sunan kungiyar ba da zai ce to ya rasulullah ka gaya mana sunan wayannan kungiyoyi 72 Eh. wa an asma'ihim eh da kuma sunayensu wa da kuma sifofi duka sun tambaya ba da wani wannan wa inna ma kana su'aluhum an al-firqati najiya kawai su tambayar sahabbai dangane da bangaren da suka samu tsira daga azaba a cikin 73 nan wanda aka ce kullu hafin nar illa wajiga dukan wayannan kungiyoyi suna cikin wuta ko kulluhum fin nar dukansu an gane suna cikin wuta illa wahida sai dai guda ɗaya daga cikinsu kawai an gane wannan ko to kaga sai manzo Allah ya nuna wato dukkan gaba ɗaya yan wuta ne amma akwai guda ɗaya wanda sun tsira to sabai sun yi tambaya su waye suka tsira ba su ce su wane ne sauran 72 da biyun ba a guda ɗayan da ya tsira suke so su san shi domin su rike wannan aƙida din. eh wasu fatiha kuma wato su din nan wato su sun yi tambaya game da siffan alfirqatul najiya laikan da zina hadahumullah to wayannan safai sune mutanen da Allah ya shirya na fa bi wadahum to da shiryan su ya kamata kai koyi kai ma ka bincika wace aqida ce ta tsira daga azaba sune ashabul hadis ahlu sunna wal jamaa ahlul ittiba al firqatu najiya at taifatu al mansura salafiyun an gane ku to irin wannan kungiya da ta tsira ka bincike ta wato ka yi mu'amala da wayannan mutane don ka samu tsira eh shifa alaikum salam wurin insafi ina da adalcin nan lura da yadda duk kungiyoyin duniya sun masu tafiya ta yanzu eh. hadda wannan abu ya kamata magana da yana ba zan yana ga fage a kuma dole za a yi raddi eh. domin raddi na irin su rubi kamata a ɗauka wani raddi a wajen duk abin da zaka faɗa ga ɗan bid'a mutumin da yake kin salafiya duk abin da zaka faɗa kai masa adalci bi ma'ana kada kai masa ƙarya ya zama to duk abin da ka faɗa dangane da aqidan sa ya zama daidai da abin da ka faɗa ya zama in an je an bincika littattafan za a ga wannan abin amma idan ka jingina musu abin da sun kubuta daga gare shi abin da ya zama to ba aqidan su bane ba manhajin su bane ka zo ka jingina musu lalle ka zalunce su na ba gano wannan to da ga mutum ya zo da wata aqida ka karanci aqidan ka duba littattafan su in ka duba littattafan su ga irin aqidan sai ka musu raddi akan abin da ke cikin littafin su to wannan shine wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa an gane ku eh na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa alil hasan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقلب أحد an karɓo daga Hassan al-Basri rahimahullah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kama wani mutum da laifin wani wala yusaddiqu ahadan ala ahad kuma baya gaskata wani akan wani a gani wani mutum ba zai zo ya jingina wata magana ba sai an yi bincike in ka zo kai magana kana so ka taba mutuncin wani to kai da kai magana kana so ka taba mutuncin wani sai an bincika da gaske ne wannan aibanta wanda kake ya tabbata ko kuma ra'ayinka ne kuma ji wani ai da za ga wani yana so ya bata ka sai ya kirkiro wani ƙarya ya jingina zuwa gare ka shi kuma wani mai rauni ana kirkiro ƙarya aka jingina zuwa gare ka sai ya garanta shi da zaran mutum ya kirkiro ƙarya ya jingina sai ka bincika shin abin da ya faɗa gaskiya ne ko kuma ƙaje ne kawai yayi ne kawai dan ya bata ka misali eh wala tarahu Abu Ja'far at-Tabari abu ja'far a tsabar ya ambata daga Aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma amamtu bi shay'in mimma kana ahli al-jahiliya ya'maluna bi ban taba yin niyyar wani abu ba daga cikin abin da mutanen jahiliya suke aikatawa ghayra marratayn in ba so bi ba kullu zalika yaqulu Allah bayni wa bayna ma uridu min wato duk wannan gaba daya wato Allah yana kangewa tsakanin abinda tsakanina da abinda nake so an gane so biyu ne niyya yi haka amma duk wannan gaba ɗaya Allah yana kangewa tsakanin ni da abinda nake so daga cikin wannan na'am yace thumma ma hamamtu bi su'in sanan ni ban taba yin niyyan wani mummunan abu ba hatta akramani Allah bi risalati har Allah ta'ala ya girma ni da ainihin manzanci qultu laylatan laylatan li gulam wato na faɗa wani dare ga wani yaro kana yara wanda yana kiwon dabbobi tare da nishi yaron da ka sanya ido ga tumakai na ga tumakai da awaki da nake kulawa da su ka sanya ido a kansu har ya zamanto in shiga makka in je in yi fira a cikin makka din nima in shiga makka in yi fira tare da samari kama kana yasmuru shabab hmm. kamar yadda samari su ma suke yin fira an gane sai ce ma yaron ya kula mai da ne ya kula mai da dabbobinsa shi ya tafi ya je ya ɗan yi fira yadda sauran samari suke yin fira fa kharajtu lidhalika hatta ji'tu awwal da. sai na fito saboda wannan inji manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da na zo farkon gida na makka sai na ji kida na ji ana kada ainihin banjiri ah, ana kaɗa kada garaya eh saboda ainihin wani angwanci na wani sashi an daura aure ana wani angwanci to sai na sai na so in je wajen wajalan ta arzu sai na zauna ina kallo bazuri ah, ba ala udun sai aka sanya bacci ga kunne na an gane wannan na tsaya kenan na son kalla sai aka sanya bacci ga ainihin kunne wato ma'ana wato aka doka ainihin bacci a kunne na sanin eh sai na yi bacci su larabawa suna suna nuna cewa kaman in mutum zai bacci bacci daga kunne ne yake farawa sai sai an doki an doka ainihin bacci a kunne na fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada ko eh in ga balarabi ya ce ba ala uzni an sanya mun bacci eh an sanya mun bacci sai na yi bacci mm, ba ba ai ai ne illa masu babu abin da ya farkar da ni daga bacci face shafa na rana kawai zafin rana ne ya shafe ni sai na farka a burgishe na farjatu wa aqil shay'a sai na koma ban hukunta komai ba ban samu na kalla abin da nace zan kalla ba ban samu na yi wannan firan da nace zan yi ba thumma arani marratan ukhra sannan sai ya ƙara bujiro min wani lokaci irin wannan dai abin da ya bujiro min a farko misalin wannan thumma thumma lam aghumma aghumma ba'da zalika sannan bayan wannan ban ƙara yin niyyar aikata wani mummuna abu ba wannan batun kafin ya zama manzo ko eh shi ne laifin sauraron wannan mandiri da wannan kayan kiɗa da su garaya da sauransu na masu kamun gina ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما مات إبراهيم a lokacin da Ibrahim ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu na fa'a Usama Usama bin zai. sai Usama bin zai sai kururuwa ya ihu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yayi sahaza minni wannan ba daga gare ni bane ihun da Usama yi ba ni ne sa shi ba kowa ya san da haka na ta bi sa'ihin har. kuma wannan ba mai kururuwa na gaskiya bane an gane kururuwan da ya dinnan kururuwa ne na shedan ba ni na sa shi ba ya hazan zuciya ai bakin ciki yake yin hanyar rasuwa kuma ido yana zubar da hawaye ne ba laifi dan idan zuciya ya yi bakin ciki na rasuwan mutum ko kuma ido ya zubar da hawaye duk babu laifi kuma wannan da baki da wato kada mutum ya fusatar da ubangiji an gane idan mutum ya yi kururuwa ya yi mai in mutum ya yi kururuwa idan an yi rasuwa ya fusatar da ubangiji amma idan mutum ya zubar da hawaye ko ya yi bakin ciki a cikin zuciya wannan baya fusatar da Allah subhanahu wata'ala na'am ibn hibban wal hakim an abi ibn hibban ya ruwaito da hakim daga abi hurairah bi sanadin hasan وعن أم عطية قالت عن كربو دغ أم عطية تجي cewa أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba a wajenmu tare da mubaya'a annabi da yi mubaya'a da mu ya yi mubaya'a tare da mu akan cewa kada mu yi kukan mutuwa kada mu ringa daga murya muna kyallon kuka don an yi mutuwa wa ma wafat nan imra'at babu wata mata da ta cika alƙawari da wannan mubaya'a din eh daga wayannan mubaya'o'in illa kam mata biyar ne daga cikin matan sahabbai suka kiyaye wannan mubaya'a din akwai ummu sulaim ta kiyaye da ummul ala da ibnatu abi abi sabra eh matan mu'az bin jabal eh, da kuma Umar mar'atu mu'az ko kuma da diyar da imra'atu matar abi sabra da kuma matar mu'az bin jabal rawahu bukhari wa muslim wal eh. lafz an karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara musu yadda daga Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda lamma su'ay a lokacin da aka soki Umar lokacin da wannan la'anan ne Abu Lu'lu'ata ata almajusi, lokacin da ya soki Umar da makami makami mai guba mai haƙora kuma ba makami mai guba mai haƙora da lokacin da ya soka ma Umar sai da ya murda ya jujjuya shi ya huda ma Umar dan Khattab hanci sannan kuma ga guban da ya sa ga wannan makami din an gane saboda kawai ya zo ya yi mai ya zo wajen Umar radiyallahu anhu anu ya amiral mu'minin na zo wajen ka ne na kai karan ainihin mai gida na mugira nishi uba an gani Ya ce yake me hada ka da shi ce mai gida na wato ya sanya mun haraji da yawa imana ya sanya mun kuɗi da yawa wanda zan rinka kawo masa in je in yi masa aiki in je in yi aiki da samu kuɗi kuɗin da ya sa mun wato balance din da nake kawo mai yana da yawa kuma inda ai kaza mutum na iya cewa bawa ina so yau ka kawo min kaza to bawa sai je yayi aiki ya samu kuɗi ya kawo to shi bawan kenan in ya kawo kuɗin abin da ke raguwa a wajen shi kadan ne shine ya kai ƙara wajen Umar cewa Umar ya je tunda ya san Umar da adalci da Allah Umar ya taimaka ya mai gidan shi magana a rage mai wannan haraji da yake kawowa an gani misali a ce masa in ka samu dubu goma sha biyu ka kawo sulusai ne ka kawo biyu uku na abin da ka samu to wannan abin ya masa nauyi sai ya samu Umar ya roƙe shi sai Umar ya ce ka tafi zan neme shi insha Allah zan tattauna da shi to shi wannan bawan Allah ya ji haushin wannan magana yaya za a yi Umar ya ce mai ya tafi ai ya kamata Umar ya kira shi ne nan take ya gaya masa tunda bai kira shi nan take bai ce to wallahi ya nuna kenan Umar yana adalci ga kowa banda ni ina saboda ya gani ba musulmi bane to wallahi sai na kashe shi an Shi shine wannan bawon Allah ya ta kulla makirci ya ta kulla makirci har ya zamanto ainihin ya zo ya yi shiga na musulunci ya shiga sahun gaba inda ake sallah ana cikin sallah kenan Umar ya yi kabbaran harma ya yi karatun Fatiya ya yi ruku da ya yi ruku duk sauran sahabbai su suka shi misali kawai nan take su yi wannan bawon Allah sai ya dago kafin Umar ya dago ya soka mishi makami da ya soka mishi wannan makami yana sokawa da makamin ya shiga sosai ciki sai ya murda irin ko da an cire wannan makami ga umar makamin gashi da guba sannan gashi da haƙora an gane shi ne ya yi ma umar rauni sosai a uwar hanji radiyallahu an wato bayan wannan bawan allah ya yi mutane suka ga an daɗe an daɗe ba dago ba suka ga an daɗe ba dago ba suna dai shakka suka ce ko dai yau dai sallah ya tsawaita ne daga baya dai wani ya karfin hali ya dan leka yana duba sai ga Umar dan kaɗa cikin jini radiyallahu an shine yayi tururuwa shine sai ka kowa ya miƙe ana miƙewa aka jimfari wannan bawan Allah da ya ga an jimfare shi yana ta sarar mutane ya saru wannan ya soki wannan ya saru wannan ya samu dama ya kashe mutane da dan dama kuma wasu ya ji musu ciwo an gane to a lokacin nan sai wasu sahabbai suka cire ainihin alkyabba irin da zan su suka jefa masa shi sana aka samu damar kama shi ga za a kama shi lallai sai so kama kan shi a makami shi ma ya mutu an gane wannan ko ne aka ɗauki umar aka tafi da shi gida an tafi da shi gida yana jinya a lokacin da yake wannan jinya sai gashi lokacin sallar la'asar ya yi sai aka zo aka sanar da shi aka ce ya amiran muminin as-salah ya sarki mumirai sallah a wannan hali ba kafin a kafin a kira shi din a gaya da lokacin sallah ya ce a kawo mai madara an kawo madara an kawo mai nono ya sha ya fito ta uwar hanji ya ce a kawo mai ruwan shayi an kawo mai ruwa ya sha ruwan ya fito to nan sai umar ya gane ba zai rayu ba A kashe mai lokacin sallah sai ce ni na san cewa tabbas babu rabo ga mutumin da ya bar sallah an ce haka umar ya tashi cikin wannan hali ya tashi ya je aka yi sallah tare da shi ga jini na ta zuba cikin cikin tsohuwar hannu. na bai daɗe ba umar rabi allahu anhu ya rasu ina da wannan ko to shi ne ake magana a nan wajen lokacin da aka soki umar dan kasab rabi allahu anhu wannan la'anan ne abu luwala eh? sai hafsa ta yi kururuwa ta ɗaga murya tana kuka wala ya hafsa sai Umar ya ce ya ke Hafsa shin baki ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wato wanda ake mai kuka wanda ake mai kururuwa to ana mai azaba yanzu in kin mun kuka to za a yi mun azaba mu'awwala alaihi suhaib shi ma suhaib a rumi hmm. shi ma ya daga murya yana kuka gare shi ce, wayo dan uwana wa haifa? wayo abokina qala sai umar yace ya suhai ya kai suhai wa shin baka san cewa wanda ake mai kururuwa na kuka ana mishi azaba ba fi a cikin wata ruwaya inna al bukai yu'adab bi ba'd bukai ahli bi bukai yace lallai mamaci ana mai azaba da sashen kukan mutanensa a gare shi sashi ba duka ba a gane kaga wannan hadisi ya fassara sauran hadisan yake cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy lalle matacce ana mai azaba da kukan rayayi a wata ruwaya innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi lalle matacce ana masa azaba da kukan iyalansa a gare shi to wannan sai ce bi ba'azi buka'i ahlihi da sashen kukan iyalansa wani irin sashi shine kuka wanda aka yi na ihu banda na hawaye ko sannan kukan da aka yi wanda da yardan shi mamacin aka yi mamacin ya yi wasiya a yi ko mamacin ya yi hannunka mai sanda a yi idan mamacin ya yi wasiya irin yadda mutanen jahiliya suke yi idza mitu fal'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya al-jayb yabnata ma'abati idan idan na mutu ki mun kuka da abin da na dace ki duba irin kokarin da ne miki ki mun kuka gurgurdan wannan sannan ki yaga tufafi a gare ni yake ibnata ma'abati yake diyar ma'abati an gano wannan ko kaga irin wannan in mutum yayi wasiya ko mutum bai taba nuna musu bai taba musu wa'azi ba ya kamata kana da iyalai ka ringa cewa duk sanda mutuwa ya zo min to dan Allah kar ku ringa min kururuwa ko da iyalanka sun ce to wane me ka wannan magana sai ce abin da ya kawo wannan magana kullu nafsin za'iqatul maut a ko da yaushe mutuwa na iya zuwa mutum ko lafiyar shi lau shi yasa nake yin wannan wasiya idan na rasu kada wani ya kuskura ya daga murya ya min kuka idan ko ya yi wannan kuka ban ya tafi shi ba to idan mutum ya yi wannan ko da iyalan sun yi ihu sun yi birgima ba shi da laifi amma idan mutum ya yi shiru ba kamar yana goyon baya ne ko mutum ya yi hannunka ka sanda ya ce ba je kuna mun haka ba in na mutu sai kun yi kuka da irin ku na ba san gane to irin wannan in ya yi wannan ya zama to baya musu wannan siya to kamar yana goyon baya a masa kuka ne Allahu a'lam amma kira wani wani majalis ne ko wani cewa sai kun kuka da irin majazi da yana rabin sai kun yi bakin ciki bayan na rasu ne za ku san amfani na <laughs> na um, ya ce wa fi ukhra fi qabri ma ni a cikin wata ruwaya kuma ana yi masa azaba a cikin kabarinsa saboda ihun da aka yi masa yallon kuka da aka yi a gare shi A al-bukhari wa muslim wa siyaqla wa Bayan yi wa ahmad min turukin an umar mutawwalan wa muktasaran rawa ibn yan hibban fi sahihi qissa hafsa qissa hafsa fakat wa alaikum assalam ba sa wasa yanzu abin da ya karanci faɗin gaskiya ya yi karanci a wannan zamanin tun mai faɗin gaskiya a wannan zamanin za a kyamace shi yanzu mutumin da ya kware wajen ya ga kuskure ya shiru shi ne mai hikima ke wale malam wani na da hikima shi ne malamin da zai ga kana tukura ana tukura kure ya ce ya shiru kai kuma da kake inkari ta ce kai din nan mutumin banza ne eh mai shiru sai ce baki eh, wato a ce a tare ban shi a ga su mutane suna son suna son mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a ya ga suna laifi bai ce musu komai ba yau amma in ka cika baro baro komai ka faɗi gaskiya to gaskiya za ka yi bakin jiri wajen mutane بسم الله rahim الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك مالك يا شيخ ذلك ايضا ان يقول ان daga cikin wannan kuma shine wani mutum ya ce ma wani mutum mutumin da yake da tufafi na admanu laka min sawbika hada kada wa kada wato zalla mun ce ka daga wannan tufafinka kaza da kaza ziharar ah, ziharar eh kamar ainihin rigar ciki ziharatan kamar kalkilan suwa kamar tufafi irin hula ah, kulle ziharar da kaza wa kaza gwargwadon kowane ainihin tufafi kaza da kaza na lishayi musammi ga wani abu wanda ya ambace shi amma da kasa min zalika fa alayya gurmu duk abin da ya tauye daga cikin wannan ni zan dauki nauyin zani zan zai ɗauki asara hatta wafiyar har sai na biya ka an gani. ka bani wannan tufafi kaman bashi misali na yarda duk abin da ya samu tufafin kafin gama biya duk ni ne nake da asara har sai na biya ka ah, wa ma za da faliya duk abin da ya karu na wani. na au an ya kula rajul rajul ko wani mutum ya ce ma wani mutum admanu laka min siyabika hazi kaza wa kaza wato na lamunce ga daga tufafin ka na baka garanti daga tufafin ka kaza da kaza eh, qamisan wato wani wani dogon riga ku kulli qamisin kaza wa kaza wato zira'in kowani tufafi kaza da kaza ne kowani zira'in shi a matsayin fudi kaza ne amma na fasa min zalika fa alayya gurmu duk abin da ya tauye wato ya riga ya ma abin kuɗi to kuma idan ya zo siyarwa sai abin bai kai ba shi zai ɗauki asara tufafin ka ya karba zai siyar ya ce kaban wannan tufafin siyar kowane tufafi wato yaji daya yaji kaza na tufafin to na zan siyar da shi a kaza dubu hamsin a kai dubu goma zari kowane yaji in ko na zo siyarwa da na zo siyarwa kudin bai kai ba ya zama an samu hasara su ni zan ɗauki hasara ɗin in ko an samu riba kai zaka samu da ni da kai na ma zada zada da zalika fali abin da ya karu kan wannan ya zama nawa aw ya kula rajul rajul lahu julud ko mutum ya ce ma wani mutum yana da fatu min juludil baqar daga cikin fatu na shanu wani laifin, ko raƙuma? raquma uqassi'u juludaka hadhihi mi'alan wato zan yanyanka ainihin fatan ka mai da su takalma hmm, ala imamin yurihi iya akan wani wani imam zan yanka ma wani imam sai nuna da kan wani na fa ma na kasa mai mi'a mi'ati zauji duk abin da ya tauye daga ainihin min ce zauji ku alayya burmu hmm. na ce zauji wato mahadi wando da riga da sauran a gani wato mahadan na ce abubuwa guda biyu kenan duk abin da ya tauye daga gare shi ni zan ɗauki hasara wa ma za da ya fahuwa duk abin da ya karu ni ne ma kula eh saboda ni na ɗauki garanti na ce in an ɗauki hasara na wani a wani ma. yushbihu dhalik daga cikin abin da ya kama da wannan ya kula rajul li rajul mutum ya ce ma wani mutum inda huwa habbul bal yana da ainihin kwaya na hannu na'am ah, unsur habbaka hada ka tatso min nono a ah, ka tatso ka tatso min bai na wannan kwayan hatsinka kuma na kasa ah, min kaza wa kaza duk abin da ya tauye daga ridili kaza da kaza fa alayya an udiya udiya eh, ka udiya ka ni zan baka shi in dai ya tawaye ni zan biya ni zan doki asara na wa ma za da ya fahuwa ne amma duk abin da ya karu na wani shi hada kulluhu wa ma ashbahu min al ashiya wannan duka shi da abin da ya kama shi daga cikin abubuwa adarahu wato da ko kuma abin da ya kama da shi min al muzabana yana cikin muzabana tunda ba a san ko kaza bane ba san ya ce a tazo ya ce kawai tazo idan ya kai ridili kaza shikenan in bai kai bane na dauki asara zai biya kuɗin riɗili kaza ne kamar zai biya kuɗin ya ce ya kai a galan ɗaya idan bai kai galan ɗaya ba ni zan ɗauki asara a gani to kaga an yi ciniki an yi majhul bi ma'lum shi ya faɗa abin da zai biya ka amma kuma abin da za a auna abin da za a gani a ciki ba san ko ba san ko nawa bane la taslu allati la yana cikin muzabana wanda bai dace ba na wala ta ju duk baya halatta kadalika idan idan qala ar-rajul li rajul haka nan idan mutum ya ce ma wani mutum lahul khabat yana da ainihin wato wannan itatuwa nan da kira khabat wato eh, wannan ya sunan shi nau'i ne na ice dai awin nawa awin nawa ko kuma yana da kullan dabino awil kursu ko yana da auduga awil kattani ko yana da kattani wato igiyar rama ko yana da karan zaki awul mu'asfar ko yana da yana da ainihin wannan wato asfar wani nau'i da fili na tsoro na abta'u minka hada hada al-khabar zan siyi wannan ainihin nau'i na ainihin itace a gare ta bi kaza wa kaza da kaza da kaza sa'an min kabar. wato sa'i guda na wannan na wannan ice na wannan abin da itacen sa Yau ba yakhbatu bi ismi khabati eh wato zai ɗibo gwargwadon irin ɗibo mu hadan nawa bi kaza wa kaza ko kuma wannan icen dabino da kaza da kaza nan sa'an uh, min nawa min nawa wato sa'i guda na ƙwallon dabino misalin shi wato al-asfar da kuma shi wannan mu'asfar ɗin, da kursum da auduga an kasan wal qasam qasam mithl zalik shi ma misalin wannan hada kullu yarji'u ila ma wasaqa ma wasafna min al-muzab ma wasafa min al kaga yace wajen yana da wannan khabar ko kuma kwallon dabino ko kuma kursu ko kattani ko karan zaki ko wannan yace afta'u laka hadha al-khabar bi kaza wa kaza min zan siyan maka wannan ainihin khabar din da kaza da kaza da kuma sa'i na ainihin wannan kabar din yuqbadu mislu khabadihi za a za a za a dibo misalin irin wannan irin nashi au za a dibo irin shi wato ma'ana zai biya shi da irin shi an gane wannan ko ko kwallon dabino kaza da kaza sa'i na wannan kwallon dabino din zai biya shi da irin shi an gane to ga irin wannan gaba ɗaya me ya tabbacin cewa zai iya biya shi da irin shi kaga babu tabbas cewa abin da ya dibo din nan zai iya biyan irin shi yau ayyuka cewa irin shi inda ya ce da kuɗi ne kaga ka ɗibo mun kaza in ka ɗibo mun irin wannan abin ɗibo wanzan biya da kuɗi to wannan shine kaga ya faɗa abin da zai iya yi na'am shine ce wal kulsu wal katan wal kasab duk misalu zalika zai bashi misalin wannan yace fa hadha kulluhu yarji'u ila ma wasafna bil muzabana wannan ya koma zuwa ga bai'u majhulin bi ma'lum kai abin da zaka bashi sananne ne amma ba lalle bane abin da zai ɗibo ma ya zama daidai da wannan to za a zagaya neman taimako a taimaka fi sabilillah